kungiyoyin fafutukar wayar da kan 'yan ƙasa tabbatar da zaman lafiya da kuma neman adalci wajen kula da muhalli da suka hada da SPEG, CDE da kuma AFP wato Africa for Peace a Turanci sun yi wannan kira ne a wani taro da ya gudana a birnin tarayya Abuja. Suna mai cewa kamata ya yi dukkan waɗanda ba su ji daɗin yadda aka gudanar da zaɓe da bayyana sakamakonsa ba su bi hanyoyin da suka dace na shari'a wajen mika koke da neman abu musu kadin su ba wai yin kalamai da ka iya tada rikicin kabilanci addini da kuma bangaranci a Najeriya ba. A cewar Malama Farida Sani Kambra, mamba a kungiyar mata masu ilimi a fannonin rayuwa daban-daban ta Najeriya, reshen jihar Kano. Najeriya ta fi karfin kowane mutum ɗaya. Zaɓe a Najeriya an alhamdulillahi an yi shi yadda ya kamata. Idan wani a cikin waɗanda suke da ƙorafi sun ga zaɓe bai musu ba. Kuma abin da muke ganin ya fi cancanta shine su je hutu wanda za su gabatar da kansu a ba wanda ya ga ya dace haƙƙinsa. To amma a case whereby za su je su zauna ana da wata manufa ta interim government ta shigo ta yi wani abin da suke da bukata dama tuntuni wannan wani abu ne daban wanda dama an riga an mafin din shi out kuma ake so a aiwatar da shi to sai aka zo da shi kuma bayan zaɓe to mu a matsayin mu na wani organization mu Najeriya ce a gaba ta zaman lafiya da za a yi a cikin ƙasa mu mun san cewa Najeriya ta fi ƙarfin kowane mutum ɗaya kuma saboda wani mutum ɗaya ba za a tada hankalin jama'a ba saboda haka mu muka fito muke gaya wa 'yan Najeriya da timin youth su janye daga wannan hali na rashin ba'a da ake yi. ambassador Ibrahim Wayya ɗaya ne daga cikin jagororin kungiyoyin da suka shirya taron faɗakar da 'yan Najeriya yana mai cewa. Makasudin shirya wannan taron shine ma bawa 'yan Najeriya hakuri musamman su 'yan siyasa waɗanda suke a cikin bacin rai sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa wanda ba su ji daɗin yadda abu ya kasance ba kuma mu ja hankalin su haɗarin da yake tattare da yin wasu abubuwa da zai iya haddasa fitina a Najeriya. Akwai buƙatar su fahimta cewa buƙatar 'yan ƙasa ta zama lafiya ta fi girman buƙatar su a matsayin su na wanda suke so su jagoranci Najeriya saboda haka kada ɗabi'u na wani a cikin su ya zama sanadiyar haddasa fitina a ƙasar nan musamman 'yan siyasa manya wanda suka yi takara irin kalamai da suke yi wanda zai iya haddasa fitina sannan da kuma wasu malamai ma na addinai wanda su ma suke irin wannan kalaman wanda zai iya tunzara mutane kuma yanzu muna cikin wata gaba da wato kokari muke yi mu tsallake wannan siraɗin na wannan zaben da aka yi saboda aka ƙasa tana cikin wani yanayi da tana buƙatar addu'a tana buƙatar haɗin kai da 'yan ƙasa kasa tana bukatar shugabanni su fahimci cewa rayuwar kasar da zaman lafiyar kasar ya fi girman bukatar su tun shekara ta biyar ake yi wa wannan kasar hasashen cewa za ta iya rugujewa muke ta tsallake wannan siradin cikin ikon Allah saboda haka yanzu ma mu yi kokari magana da mu tsallake wannan siradin tare da kowa wannan kuma yake ganin an masa ba daidai ba a zaɓi ya je kotu a wani bangare kuma comrade mulada sharif da ke zaman jagoran cibiyar tabbatar da zaman lafiya da neman adalci wajen kula da muhalli wato sped cewa yayi As a people, as a nation, we need to be calm. The election has come and gone. Ganin yadda wannan shine karo na bakwai da ake gudanar da manyan zaɓuka a Najeriya, mu ba zai zama na ƙarshe ba. Baya ga cewa an riga an wuce baban gudanar da zaben wannan shekara a matsayin su na 'yan Najeriya kamata yi a rungumi zaman lafiya saboda ranar 29 ga watan Mayu mai zuwa na da mahimmancin gaske. Yana mai yin kira ga 'yan takara da suka fada zaɓe da su ci gaba da bin su a kotu su kuma yi kira ga magoya bayan su da su mutunta yarjejeniyar zaman zaman lafiya na kwamitin NPC da jam'iyyun suka rattaba hannu a kai a watan Fabrairu don gudun tada fitina a ƙasa saboda Najeriya za ta ci gaba da zama a matsayin ƙasa bayan watan Mayu. Will not end Nigeria Idan ana iya tunawa dai an gudanar da babban zaben da ya samar da sabon shugaban ƙasa da mataimakin sa da kuma 'yan majalisun tarayya a Najeriya ne a ranar 25 ga watan Fabrairun shekarar 2023 da muke ciki ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari wanda ke ƙarasa wa'adin mulkinsa karo na biyu. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.